Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 12 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci mitocin 31, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jimo ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo kuma ta intanet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu ko ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Amurkawa sun yi alhinin zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai harin ta'addancin nan da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan dubu uku a ƙasar. shugaban amurka donald trump ya ce akwai mutane kamar biyar haka waɗanda zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa sannan china ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayakin da ake shigo da su daga amurka daga harajin ramuwar gayya to labaran kenan bayan ko kun ji labarai za ku ji cewa wasu 'yan najeriya mazauna kasar afirka ta kudu da suka amince su dawo gida sun fara sauka a birnin lagos to kowane irin tanadi hukumomi suka musu za mu ba su abinci za mu ba su ruwa kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin ɗauke su a tabbatar da cewa kowa ya koma jiyarsa ta ainihi Kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto akan binciken da ta gudanar akan cin zarafi da aka yi wa ƙananan yara wanda sojojin Najeriya suke rike da su a matsayin Boko Haram lamarin da kungiyar ke gani wato take haƙƙin bal'adama ne. yaron nan in ya samu kowane irin hali ko ka bashi wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe me zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatan tausayi Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai ban kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labarin mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. amurkawa sun yi tsit na wani ɗan lokaci jiya laraba don tuna zagayowar ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan dubu uku a birnin new york da virginia da kuma pennsylvania shugaba donald trump da matarsa millennia sun yi tattaki zuwa wajen fadar white house don yin tsit da karfe 8:46 na safe wanda a wannan lokacin ne wasu da suka kwace jiragen sama suka sheko a guje da jiragen daukar mutane na farko guda biyu suka daki dogayen gine-ginen nan na world trade center da ke birnin new york daga bisani trump ya yi jawabi a wata hidima a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ga iyalan mutane 144 din nan kuko 84 din nan da suka mutu lokacin da 'yan ta'addan alka'ida suka sheko a guje da jiragen da suka kwato suka afka ma ginin hedkwatar tsaron amurka ta kasance ranar da aka kaɗu matuƙa aka firgita aka shiga alhini da nuna ɓacin rai yadda trump ya bayyana wannan rana ta shekaru goma sha takwas da suka gabata kenan shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce akwai mutane kamar biyar haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yiwuwar zaɓar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai ba shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar john bolton da ya yi shugaban na amurka ya ce yana ganin zai bayyana wanda zai maye gurbin john bolton a mako mai zuwa to amma bai bayyana sunan ko ɗaya daga cikin mutanen da ya ce sun fi cancanta ɗin ba ya ƙara da cewa akwai shahararrun mutane da dama da ke son wannan matsayin trump ya kuma ce yana da abin da ya kira kyakkyawar dangantaka da bolton to amma bai da jituwa da sauran mutane a fadar white house ya kara da cewa bolton bai ra'ayin abubuwan da muka sa gaba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarin lataroni ciki har da yara a cewar shugaban amurka donald trump jiya laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatanta na dakile yaduwar sinadarin da ake sayarwa a kasar a matsayin mahaɗin sigarin lataroni shugaban na amurka ya yi wata ganawa a zauren obal na fadarsa jiya laraba kan batun na sigarin lataroni bayan da mutane akalla shida suka mutu baya ga ɗaruruwan mutane kuma da ke fama da rashin lafiya a faɗin ƙasar na tsawon watanni da dama da suka gabata saboda wasu irin sabbin cututtuka masu alaƙa da shan sigarin na lataroni likitoci dai sun ce mai yiwuwa da dama daga cikin masu fama da irin waɗannan cututtukan sun yi ta zuƙar sigarar lataroni mai burbushin tabar wuyi ne a yayin da wasu su kuma suka ce sun ma hada da sigarar lataroni tsantsa china ta ce za ta tsami wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta sama juna a yakin cinikayyar da ke daɗa ta'azzara tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ma'aikatar harkokin kuɗin china ta fitar da sunayen wasu kayayyaki sha shida daga cikin koko a cikin rukunoni biyu na wasu kayayyaki waɗanda harajin ba zai shafa ba ciki har da 'yan matsimatsin halittun ruwa na shirin da giris ɗin kamfani da na'urar jinyar cutar kensa da man lausasa inji da dai sauran wasu sinadaran daga ranar sha bakwai ga wata ne wannan tsamewar za ta fara aiki na tsawon shekara guda amurka da china sun shafe shekara guda suna ta sa ma juna harajin ramuwar gayya wanda hakan ya samo asali daga bukatar shugaban amurka donald trump ta china ta yi watsi ko kuma ta yi wasu sauye-sauye a tsarin cinikayyarta da tsarin kayan rahusa da kuma batun harkokin fasaha matar nan 'yar china wadda aka kama a mashakatar shugaba donald trump din nan ta florida an same ta da laifin shiga wurin asace da kuma share karya ma 'yan sandan farin kaya matar mai suna yujin zan na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekara shida idan aka zartar mata da hukunci a ƙarshen watan nuwamba bata nuna ma alamar damuwa ba yayin da ake karanta bayanin yanke hukuncin jiya laraba bayan an kwashe kwanaki biyu ana tafka shari'ar an kama zan yar shekaru 33 a mashakatar trump ta mar lago wadda makiba ce ta wasan kwallon golf da ke palm beach a watan maris bayan da ta gaya ma wani ɗan sandan farin kaya cewa ita fa mamba ce ta wannan wajen labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tufadala a kokari da gwamnatin najeriya ke yi na dawowa da 'yan najeriya mazauna afirka ta kudu gida bayan hare-haren kyamar baki da wasu 'yan kasar suka kai musu 'yan najeriya 182 ne suka dawo gida a jirgin farko da ya sauka a birnin Legas daga lagos din baban gidan jibrin da karin bayani shi da wannan jirgi na kamfanin airpeace da gwamnatin najeriya ta tura domin dauko 'yan najeriya kimanin 650 da suka nuna a aniyar su ta dawowa gida don kashin kansu an ce zai sauka Legas ne da karfe tara na safiya a ƙarshe dai wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama na kasa da kasa na murtala muhammad da ke lagos da misalin karfe tara da rabi na dare ga dai abin da wani fasinja ke cewa bayan ya sauko daga jirgin ya ce ana nuna wariya da kyamar baki a kasar afirka ta kudu yan kasar ba sa kaunar mu kuma ba sa kaunar baki alhaji idris abubakar muhammad shine babban jami'in hukumar nema mai bada agajin gaggawa wanda suka sa ido wajen tarban yan najeriya bayan saukan su a filin jirgin saman na murtala muhammad ranar laraba 11 ga watan september a mun karbi mutane 182 'yan najeriya wanda muka dawo da su daga kasar afirka ta kudu a wannan aiki muna yin sa ne tare da ainihin hukumar 'yan najeriya wanda suke zama a kasashen waje da kuma ainihin sauran ma'aikatan tsaro a halin yanzu mutanen nan 182 sun gama sauka daga jirgin sama a nan filin jirgin sama na murtala muhammad airport yanzu za mu je mu fara tantance su mu san maza nawa ne mata nawa ne yara nawa kuma ainihin jihohinsu da suka fito a nan najeriya za mu ba su abinci za mu ba su ruwa kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin ɗauke su a tabbatar da cewa kowa ya koma jiyarsa ta ainihi haka kuma muna da ainihin ma'aikatan lafiya wanda duk wanda ya zo da alamar rashin lafiya za su duba shi su ba shi taimakon fari da zarar mun tabbatar da mutanen sun koma jihohinsu na ainihi ah, muna da fatan cewa su hukumomin jihohi za su dora kan taimakon da muka yi na ainihin gwamnatin tarayya hukumomin najeriya dai sun bayyana cewa an samu tsaiko wajen dawon 'yan najeriya ne a sakamakon matakin da jami'an hukumar shige da fice na kasar afirka ta kudu suka ɗauka tun farko na sake tantance 'yan najeriya domin sanin wayanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba ko da yake daga bisani an ce an samu maslaha yanzu dai akwai 'yan najeriya fiye da 400 da suka rage wanda kuma suka yi rajistan dawowa gida kuma watakila yawan nasu ya karu gani yadda ake ci gaba da samun rahotannin zaman ɗarɗar a tsakanin 'yan najeriya da suka yi saura a ƙasar ta afirka ta kudu a watan gobe ne dai ake sa ran shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gana da shugaban ƙasar afirka ta kudu inda kuma za su taɓo wannan matsala da yanzu haka da ke neman raba kawunan 'yan ƙasashen guda biyu da kuma sauran ƙasashen nahiyar afirka babin ya jibrin murai amurka daga najeriya Najeriya. Haɗa kai a Afirka da ta hariri kuma kawo da dafin istimare a Afirka yau ko wace bari. Allah, Allah, Allah. To a gaida baban gida Jibrin. Kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Human Rights Watch ta kaddamar da wani rahoto da ke nuna sojojin Najeriya sun kwashe shekara da shekaru da dama. Suna tsare da ƙananan yara da shekarunsu bai kai a tsare su ba a barikin da ake kira giwa barak a Maiduguri. Lamarin da kungiyar take ganin wato take haƙƙin bal'adama ne. Ga rahoton Madina Dauda akan wannan batun. Shugaban tawagar kungiyar Human Rights Watch ta ƙasa da ƙasa Joe Becker ta yi bayani cewa yawancin yaran da suka yi hira da su sun yi bayani cewa an kama su ne a bisa zargi ko kuma wasu dalilai mara ƙarfi. Joe Becker ta ce. Some of the children we interviewed described Boko Haram attacks on their villages. yaron da suka hira da shi ya ce an kama shi ne domin an yi zargin ya sayar wa 'yan boko haram da doya sannan ɗaya kuma an yi zargin shi ne yake wa 'yan boko haram nune saboda su kai hari waɗannan dalilai ba su taka kara sun karya ba sun sa an tsare yaran nan tsawon shekaru wanda wannan ya nuna cewa an ci zarafin yaran amma jigi da aka nuna wa manema labarai yaran sun koka kamar haka in za mu yi barci za mu kwanta gefe da ba a barin mu kwanta kwanta ba gefe da yar nan ba ne idan ka kunta haka da daddare an tashi sun kallo ka za su bude su duke ka su ce maka ka gyara ka. muke shan wahala wahalan da ba sa ba mu kulawa kuma suna doka kurkwata a kan kurkwata a jikin mu kayan mu kurkwata jimlin kai nan bai dai baro tes de lo turin toilet da tsoron jimlin yan ban gidan masa daidai roba buri da toilet da jiyan da roba nan da jiyan tollo da roba da ta tollo yana kai dai a lokacin da take yi mana bayani akan dalilan da ya sa kama yaran ya dauki hankalinsu hajiya hamsatu al-amin ta al-amin foundation for peace a maiduguri na mai cewa an kawo su a hannun hukuma hannun hukuma ba gaba daya kuma a hannun hukumar ma nan aka dada cin zarafin su aka wulakanta su aka sako su ba tare da wani kula ba ba tare da wani mafaka na samun ilimi ko na kyautata musu ba so yara za su tashi sun girma za su tashi a cikin bakin ciki wato abin da bature yake cewa frustration da kuma ma ga al'umman gaba daya don babu abu na gari a cikin al'umman gaba daya ma wato to isu yan kayan baya ga yanayin da yadda suke ita hukuma da ya kamata ta kare musu haƙƙi ta ba su abubuwan da suka rasa ga inda ta kawo su ta killace su aka gana musu azaba suka ga abubuwan da bai kamata ba a rayuwansu to saboda haka wannan yaro wani irin tarbiyya zai tashi da shi sannan kuma ya fito yanzu ba inda ma zai zauna a cikin muhalli eh, na gudun hijira shi ne zai fafutuka na rike kanshi ya je ya nema da guminsa ya ci kuma batun makaranta daman babu ta shi so saboda haka gaban nan yaron nan in ya samu kowane irin hali ko ka bashi wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe me zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatan tausayi ba wanda yake taimaka mai a lokacin da yake neman taimako rahoton ya yi bayani cewa an kama yara dubu uku da ɗari shida daga shekara dubu biyu da goma sha uku zuwa dubu biyu da goma sha tara a ciki akwai mata dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha bakwai kuma an tsare su ne a barikin giwa da ke maiduguri tuni sojojin najeriya suka fito da sanarwa inda suka musanta zargen tare da cewa rahoton ba daidai ba ne madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya to a gashe ki madina dauda sai kuma wannan sako abin da ya sa muke ɗanyi jinkiri haka saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabancin waɗannan wato gurare daban-daban sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati to su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan gabaki ɗaya tare da su gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ke dan yake bayani akan jinkiri da gwamnatinsa ta yi wurin nada majalisar wasa to sai a biyo mu shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan jinkiri da wasu gwamnoni a arewacin najeriya suka yi a wurin nada wato majalisar zantarwarsu waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare ga kuma shirinmu na gaba Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka ba roƙi ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin su sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa waɗanda za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro ga abin da wannan malami ke cewa. Akwai ƴata ta cikina akwai abinci na yanzu hawa da yana fito da ni shi kan shi aka fi taɓawa ta shi an ɗauki iyalin shi shi ɗaya da yara guda biyar nashi akwai ƙananan yara yanzu haka magana da ake jiya mata suna ba labari akwai yaro ma da bai da lafiya yana can hannunsa amma dai haka ya cike da shi kwanta cikin ruwa ruwan sama da ke su rara da su shi suna nan dai To Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka ɗauke waɗannan iyalai naka. To Aja sai dukkan ne farkon al'amarin nan yadda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da ƙarfin shida. Kuma ƙarfi motoci ne mun 'yan kasuwa sun tafi gida daga jibiya zuwa shimfiɗa motoci kantoci gida hudu suka je to da yake da ma sun je gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tafiyar a tafiyar da hanya dai babu kyau a kullum ana tarewa 'yan ta'adda da turanci daji to ƙarshe dai rana aka tafi kuma an yi ruwan sama motoci suna ɗan karewa hanyar ma yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa shi lokacin wannan 'yan ta'adda suna nufin kwanta mata shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe masa wuta ƙarshe aka halbe wasu mun take yanzu sun kashe mutum uku don a hanya sun halbe ɗaya suka ci gaba da ba su wuta ma'aikatan su ma suka halbe gida halbe su ga abin ya gagare su ya gudu amma su ma sun yi ƙoƙari ne ma Allah to ga shi har suka zo suka fi ƙarfin su suka gudu aka bar mata su kaɗai a mota suka zo suka tace matan awon da suka hanga suka cire suka ajiye su gudu suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mace talatin da wani abu arba'in da wani abu da yake cikin ne wasu cikin daren suka ɗan sauki Allah su da su suka tafi da mace ashirin da takwas eh, da tara manyan mata goma sha takwas ƙananan yara guda goma eh, goma sha ɗaya to ƙarshe dai yau suna da kwana sha bakwai amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci yanzu magana da ake jiya jiya din nan shi gwamna ya yi iya kokari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su da ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda bakwai a kai musu suka ba mu ta goma sha eh, sha ɗaya suka ba mu yanzu muna da sauran mutum mace ta kai hannun da yaro goma. Ya sanin ku banda iyalan ku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku. Kwarai kuwa akwai mutanen ba yanzu haka akwai masu da sha uku akwai na ruma kuma duk suna kai cikin daji hannun su akwai na wurma da sauransu a an so wasu. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karbi rukunan farko na waɗanda 'yan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa to iyalai na wanda ke daga ciki akwai matata maryam akwai kuma ɗana babba ahmed akwai kuma kanwashi mai bi husna akwai kuma kananta inusa shi ma inusa akwai kaunashi yasmin suna can tare su biyar yau kwanan su goma sha shida tun ranar lahadin da barayi suka ma sojoji ambush sama hanya akwai ranar da muka taɓa magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta ba da wayata suka kira ni na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji saboda haka tun daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150 da ce masu to ni ban ma san naira miliyan 150 bayan da suke a ƙarshe na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce masu su ya haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su ana nan wata rana muna nan bayan kwana bakwai mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin ɗinsu aka tafi da su an fara kashe wasu daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani na mai yake cewa matan ku ba ku su tunda ba ku su mayar da su bayan mu saboda haka tunda ba ku ba mu kuɗi suna na hannun mu to daga ranar da aka yi abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar jibiya shugaban karamar hukumar jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da duk ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allahu akwai nasara cikin al'amarin nan duk yanda zuciyata ta yi mana radadi ko wani abu ba na iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake haƙura in yi haƙuri na san Allah ne doran bawansa a rayuwata ni abin da naji in har gwamnati bata sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karɓo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take in mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko rana gobe kiyama za mu haɗu da su ni dai bana da wannan na sanyin na ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu. sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare suka yi ta halbi to an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire suna ta halbi suna ta halbi to ma'aikatan sai suka tsere duk da mazari suka tsere suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota sai suka isko mata ne suka ce kowa ya hito duk ku hito tun da mata ne ba mu kashe ku hito da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne za su yi da su sai suka ce kakku kashe su ku taho da su suka yi yamma da mu suna tahiya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta ita ya suka halbe ta suka yi ta tahiya da mu suka ce kawai ai da yan shahada ne sai mu kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kasu kashe mu suka ce ai yan shahada ne muka ce yan hawara muka yi ta karya da muka je can suka je can dumburin ni da yake na ya zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yar shehira tana nan wurin aka haɗi sunana aka haɗi komi aka zo aka ce ina nike na ce gani suka ce ki ashe mu na haika ce yar shehira ce ke ina yan shehira ko ki gwada mu ko mu halibi na na gwada musu kenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku ba su ba da miliyan goma goma ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi muna nan dai muna ta addu'a muka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a wake mijin take da kuɗi in ke ba su ba mu kashi su ba mu kashi su in kin yi kuka su kashe ki mu kyale muka yi hakuri haka suka tai da mu mu je ruwa in ruwa ya taho muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu goma sha shida in in so haya ta waye su ba da wata shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da magice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kaɗai suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran in suna kuka amma ba su ba mu. To da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako ku. Kiran mu suka suka ce ina an shi hada muka ce ga mu suka zazzaba suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame. Ku kuma an ga ku tsanan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku taimu kai kashe ku za a ku kai haka kawai suka san mu game da suka taho da suka kama dumman suka gama dumman su na kashe ku za mu sai suka ce a jawo babura suka azo mu ga babura suka yi ta gudu da mu kamar ku nawa ne aka kama mu goma sha takwas yaro goma sha ɗaya mu ishirin da tara to yanzu mutum nawa aka sako mu goma aka sako yaro ɗaya ina sauran su suna can mace takwas yaro goma amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe eh gaskiya duk wanda aka taida ba a kashe ko guda ba wanda ne muka ce wannan da ba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwance cikin mota a bayanin da suke kun suna magana kamar sasancin da ake da gwamnati eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya ya kira su ya ce za a yi shiri to kun yi arziki yan shahada in an yi shiri za ku hita in kun ba a shiri ba ba ku hita amma an yi shiri in Allah da kowa gidanta za ta koma kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma abin da muka ji daɗin shi da suka ji ba wadda suka yi ma komi ba da suka yi fasikanci da sun ci duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi mata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mama in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mun ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbulin ya samu mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu su samu mu magunguna ka yaran amma daga in ba wannan dan auta ba ba wanda ya kwanta ta mu wallahi sai su manyan in sun zo sun ba mu kashi to ala kyauta abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji ƙarin bayanan mazauna garin shimfiɗa da kuma hirar da shirin ya yi da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Tuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. a takaicen Amurkawa sun yi tsid na wani lokaci jiya Laraba don tunawa da zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce akwai mutane kamar biyar haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yiwuwar zaɓar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar john bolton da ya yi mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarin lataroni ciki har da yara a cewar shugaban amurka donald trump jiya laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatan ta na dakile yaduwar sinadaran da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarin na lataroni china ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga amurka daga rajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta samu juna a yayin da cinikayya wato yakin cinikayyar wato yakin cinikayya tsakanin su ke ta ta'azzara matar nan 'yar china wadda aka kama a mashakatar shugaban amurka donald trump din nan ta florida an same ta da laifin shiga wurin a sace da kuma share karya ga jami'an tsaro bayan ganawa ta tsawon sa'o'i uku jiya laraba a gidan gwamnati da na sudan ta kudu shugaba salbakir da jagoran 'yan adawa rick machar sun yi alkawarin warware dukkanin sauran matsalolin da suka rage to duka duka kuma abin da za mu iya kawo muku na wannan lokaci ke dam amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan alhaji basiru da matarsa hajiya sa'a mai firan aljanna na new york murna auren ɗansu abubakar basiru da amaryarsa aisha sa'id wanda za a ɗaura a ranar lahadi mai zuwa a babban masallacin birnin masallacin juma'a na birnin kumasi allah ba zaman lafiya sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga hajiya ɗiyan aura na yonkes a new york wacce a halin yanzu take ziyara a unguwar abrim a birnin kumasi a madadin kowa da kowa a nan sashi hausa na murya amurka musamman ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato malam cd da injiniyan mu na wannan safe darrell smith baba ya kuma kirki sallama sai da hantsi salamu alaikum Afrique. Le monde